Gwamnatin jihar Plateau ta ɗauki matakan tsaro don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a masu zuwa bisan tsohon gwamnan farar hula na farko a jihar Plateau, Solomon Daushe Lar. A ranar Juma'ar da ta gabata ne aka kawo gawar Baba Solomon Lar daga London zuwa Abuja inda za a gudanar da addu'o'i da laccoci don karrama marigayin kafin a bi da gawar tashi zuwa garin lafiya a jihar Nasarawa zuwa nan jihar Plateau don binne shi. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Iljab Abraham ya mun bayanin matakan da gwamnati ta ɗauka na tabbatar da tsaron lafiyar jama'a yayin gudanar da hidimomin bison na Solomon Lar. Muna kan shiri domin karban mutane eh, wajen dubu goma da bisa haka. Za mu samu ƙarin jami'an tsaro. Eh, sa'alin kuma akwai kayayyakin aikinsu wadda za su yi amfani da su a wannan lokacin za ki taras cewa a cikin aikin da suke yi din watakila mutane ba za su samu sakewa yadda suka saba ba to don dai a kare rayukan jama'a ne gaba daya so abin sai dai ko mu ce a ƙara haƙuri domin ɗan lokaci ne kima to duk wani matakin da ya kamata gwamnati jihar plateau ta ɗauka ta ɗauka tana ɗaukawa kuma za ta ci gaba da ɗaukawa domin jihar plateau ta ci gaba da zama cikin wannan koshin lafiyan da muke ciki ba wai don wannan jana'izan kawai ba har ya zuwa ƙarshen shekara kai har ma shekaru na gaba. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yiljab Ibrahim Shi ko Gideon Barde tsohon kwamishina ne a lokacin da Solomon Lare yake gwamnan jihar Plateau. Ya mun bayani kan wasu daga cikin ayyukan da marigayin ya aiwatar. Chief Solomon Dr. Lare abin da za a tuna da shi ai suna nan da yawa da gaske. Shi ya kafa plateau television a lokacin ni ne kwamishinan wasa labarai wannan wuri wanda muke ciki yanzu haka da ai gidan gwamnati ne muka kyautar ma nigerian union of journalists a wancan lokaci to har wa yau ana amfani da shi mu ne da muka kammala aikin da ana ce da shi joseph gomal house nigeria standard house babban kasuwa na jos wanda an jefa da bom a kanta a wasu shekaru da suka wuce wannan gwamnati ne ma ta kammala ta har an fara yin aiki da ita babban dam na jones da ana ce da shi shen dam a can du mulkinmu ne ma ta gama wannan muka sake sunan an ce da shi yakubun gwamnan dam na kuma tattauna da wani dangi na kurkusa da solomon lar don jin halin da iyalin ke ciki sunana adayi major rashin ba na iyali ba amma na jama'a akwai mutane da yawa da yake taimaka masu tun ba masu neman aiki masu neman makaranta su zo su yi kuka ba su da wanzar su taimake su idan wasu makaranta university zai ga biyan kudin su kuma da na iyali din kenan yanzu haka yanzu za ce yaran nan su koma ne ina kuma su ba su da karfin da za su iya ce ok za ci gaba da taimakon su mutanen nan A yanzu haka dai gwamnati na kan gyaran hanyoyin da suka hada da haifan zuwa lantan, zuwa shandam da nasarawa, tare da gyaran babban kotu da filin wasa na rampam da majami'u da kabarin da za a binne mamacin ranar Juma'a sha uku ga watan nan a garin Kwallak da ke lantan a nan jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.